assalamu alaikum radio television tamara da kai irgu garan wukir bani irgu garan barka mu da masan kine irko tabarakallahu a baya da ni tabun kuna hun yo agun no kan gara irko ni non da a fitina a tonya a ko ni wada ta se donai ina nan se alraba kulu zaguru din za dai gur takin da minti waran za karam ko to guru bu da minti waran za irka ga kai wani zaru kirka ir wani kai sai fonda da sabi am kurka ir wani gomda kai go aran kas fargara su dusu lokat kudir go bande da radiya do hare no da tela do hare no ir go garan fonda su suro kokaro kokoro karan go gadan gir go da karan go gadan gir anga ya dino da an se do da hadir ko fi wasi gira ra ir gare wani asira ku kai sai kai nirgin ir ko ni ya fa ni mi girim kero fo kan ya daga nan ni mi wasare kubai da kankamo da fitina azaba ir ko ni nem tungo na mega irkan gace ni irko ni no sola di yin na kan ko gigal ar silamu gento ko mai irko ni non gon ga hamba nai wa haye im zo wandi se bani wai ge ni mi la kal kal gon foira wonde dar se kan go ya ke ki su bana halna irko ma tabbatan ni dole fatauki ze kayan fatta ko kwange min war ke ki halar fondara irko ma bo feri irko borkun don ba banda fundi wan ke ci ko irko min wa fitina amir wa tonye amir wa zari amir wa zakagan amir wa mun jigara kan furo ga cire irko ni war ce cire ibarai anniya anniya baka jingarimu ir anniya hanneyennu ilaleennu borkul anniya matte zara ga dabu yadino kipo kongo girgak sem kasigira tonan daran do caméra do are dai gonde ibrahim kan taba réalisation do are dai ay gonde woni iso rabiu fonde goyde sabi amato nono kurka nigo ay gogino irbani ay gogini barka non kuni cine fatimi de sare ngono gay se tribe robo ne do ngo fora aron wat kul kerano zanka ne nya zankal barkan tay tanti irba wone na go ka kerballe kam ga cer kambara da wone zankai nan kulkarango fonde ko risabi am tando din sola rabiu madam minti fallo o tambara isi go mo minti fallo wone hali ko kay won sigrabo din sola rabiu irmu ko wala oh my god din sola abori What?

Maman Mandela Tambara TV j'adore c'est le miroir de la femme fonde go de sabi am tonu kul kayri woni gom da kaygo aran kasu fargana su dusu lokaci kudu go charbade de ko sin dindir zan kasin tira kai ta ta fofo fan samai matagam samai den matano mayo jibril Abdullah. jibril Abdullah, jir margino ni se wittam wittam kas fonon gote c'est un c'est un école fo Madina sen. Madina sen kama tana ara madamu ma. Ara madamu misa mayo bai. Madan dai na ngama. Oh. To recitation na ta ataran sai kana fo wari shan kana fo. Shan. To. Shan. les Africains, j'étais là Africains, j'étais les enfants, souffle le collet. سين لون لين قوتي سين تو تو خلينا نقول تيري سيتا سو خلينا نقول ولا شيء سيتا سو ماما سيتا سو ماما أنفاسي ماما سيتا سو ماما Ah, c'est ils ont soigné ma mère. On est ici l'école. Récitation. Ah.

to wo fo na bayi tarin sai recitasi wo fo mame mame yakin no madan ne madan no ne yakin matakan gote madan no ne yarin ya ni sise yan mera ni si la korora ai o la kalka ah ni si la kolka ni ke si la kol sai ni zama suwani mame kan ba sai yi zai ga wana sai en bo wai sai inen go sa'a sai en எங்கத்தோ மைக்க Aí எனக்கு um ஐகே மாம்போ aí ஐகே பப்பு போ Tá. Aí காய் போ ம் Eu tô ganhado, fô. Tá. Margarida não recreação. Hã? Margarida não é papai não recreação. Oranza. Oranza, é é que não é oranca, cursabu. E me não é loi. Dá loi, não é o sensei. Zamini bango. Vid, aí cozinha bango. Agora oranza sará. recitation bono mame kan bashar nan fa izai mame no bura ku kisin din dago recitation viviolo viviolo ngan mame e ko ni zukuru sin kan siwana ni gote se e ni popo go koi goyodo am kekin yo agogo gi sungai am ban gin no waranza ni wani ban bawa ni mi recitation mame yani ga gongo no rusar wala a agogo no rusar am zamu amin no wala oh, am ga inga waran kawla ga ta asusu ga da oh. aha to aboro ko ba sai to madalla goro to turu okay to fofo ungaya mata gam samai daino mata noni mayo anifa anifa mai bubaka yirmar gano ni sai sattan class foron gote sappi to madalla soni gire sita irse no wani gishante no recitação. Mame, eu faço assim, mame, seu mongo. Ah, ah, ah. Teu ah. caniwani, vasi mame o, vasi mame, ela cinco duas. Ya ni gani. Recitação. Mame, eu faço assim, ah, ah, mame. Ah, ah, ah, ah. to son teo kanigu teo kara mara mo tense kanigu wani gumu ha her ni siyadda zaɗan boye kai yanga mai kanai fu nga ino go zero la kore kunni suwani iskai ga hangale kan ma danga ki so kuyi ma repete zan kai kan go tre tre tre intelligent ga kai ga hangane kan ma danga go kino amma ma danga go sara ni go go dono ni go ga ifote dole le citation mun mun singo wana récitation ma main voici ma main elle a cinq doigts woni za za za za za za dai shadar da fan class is kursi to ma main inda ni tare sai lekol to da wofo a. rare c'est la fin des bonnes vacances c'est l'école pas de pleurs ni ni des larmes ni des and tous tous kalaizani tous tous kalaizani <laughs> to kuma sai amma tous dai zami to madalla ya da ni gane da dai aran gogu kala sai da aran ne kan madanga goci wannan ma madanga ai gune aran mu kai giri gara la kalo kadan ne amma igo gara no wai ta kire kara sai mu waran za wai gu ko wai du koi zero zero to irko nan kan aran ma wani amin <laughs> to ma da mai da mai na rufo ai go gaiwa mun jafu ai go gaifa bubakar fu ai go tanta aminu fu ai go tanta yafu ai go nana fu ai go hajja fu ai bege ai go nana kajija fu ai kai ne ah ni izo no ni izo no me to da mai ko ne aiko zakariya mamufo aigo gaitan ta hasifo aiko latifufo aigo gaifa fifo aigo mahazin yafo to ko ba se to goro ta masha Allah biyan na biye eh tubarikallah bai bai zo biyan sappe a ninga kwayi za hannu da wallahi aran biya tubarikallah aran ba aran ba ka aran sai ora aran dina kini sakira la aninga kwa ai hanaran be bezo okay baby fofo fofo fofo mata gam samunu bomo mata ngani mayo nasirin sumaila naji nasirin sumai sumaila naji mo ko ba se ko bi nasirin so to Sou buntola buntola so sou papa ngani mamai gogin buntola ini baki gogin buntola to Soran li go l'ekol? Klas foun nou kote? Jardin. Jardin ekol foun? Misyon bani fandou. Misyon bani fandou. Mounon nou kote. Ou komase, ou komase. To, haran nou ni foun wale zaman nan. Haran nou ninda. Haran da ninda. To, imantaran se resitasyon. Imantaran se wakurubin wakuruba. Imante. Hasol masintin. di תאומי di לגופו. אה? מה דמינו papa Tu, damai. Sama na ba mo? Ni papa. Tu, damai. Da mami Tu, damai ko ini. Da papi. Dini papi, damai ko ini. Da ay mama. Ni mama, Enggak ada apa-apa kan ni kufu. to mai da ten seturi hannu masha Allah mai no tulu mo muturi na ga wani ni ga yim ka ga turu hede aturo sidoru ha nimman he ki go gil turu wani he nimman he to mai da sai hiri zai nimmo moro ni dai sai to ko ba mamma sai ko ma sha Allah mai da ni sai to ni kwayo ni mami in mun on kwaro tani sai to ai bara ni kan dai sai ni ma din ko funi ga ka ni kan da hey dai da kibi <laughs> ko ba sai <laughs> to masha Allah fon da gwari sabi a matwaro nonon okay ka ma sheri ka yare ka yare okay fofo mayo rauda yakuba rauda yakuba girmar gano ni sai 9 classe foron gote sede école fo bandabari bandabari to niction ter ser mo reciter récitation to terma récitation les ballons je suis les ballons tourne du fait du boum boum du français du o plafond o commence o commence to mai da mai non go fo age mamu fo kan mama fatiya to age mami fo com mamãe aqui a to ga itan mm-hmm. tufo kan baya ma shatulle ayiga ipa pufo ayiga ipa pufo kan baya ma yakuba ayiga ber fo kan ma rumana ken fo kan ma nana ga ber fo kan baya ma sara to madala ko ba sai ko ba ba sha Allah nu wo so da ilimi ka gire ka tare so tilli da ilimi ko da tare ni ko to tare sai da ni ba to bisakka to guntena bantai da na fofo mata ga mata yin da samu kan wani ne sai wanda ne ni gin da samu nim kati wala nim koy gorno mata ga ham okay koy gor han min gin da samu koy okay ka wanda ya ka ka ka ni yare <laughs> bien se paie masha allah i fo sani mani bongo pe ñindi siba turiyola imin bongo keɓulu im sa keɓu im fadda a kine to fofo samay moto noni mayo rumaysa rumaysa may rumaysa abdulkader guini margenoni se huit ans classe fo noni gote seppe seppe école fo madina madina fo Madina do. Mata madre madam ba. Madam Barira. O ko madam Barira sai. To madam Barira abai taran sai shan recitación resita sai kan kan ¿Cuál? ¿cuál ¿Cuál? O cuál Te se resita kan Recitación. Tu tema. Recitación. Mame.

masha Allah dakle ilu ma hen ke gina manna ni du kombe nef du kat nef eh ani ke to nef eh to din choy fora ga banim te din chow ga bai fora ga banim te loktoro ani ke te loktoro ko ba se ko ba se ni ke te loktoro ni ke te doctor dama zamtu barakallahu masha Allah to so eh mai mai non ga fo ai bai bai Ai, mamu fo. Kama mai. Ai, mamu fo kama Maria. Ai, papu fo kama Kadar. Ai, tantu fo kama Mina. Ai, tantu fo kama Titi. Ai, tantu fo kama Daula. Ai, tantu fo kama Aishatu. Ai, tantu fo kama Samira. Ai, tantu fo kama Zainabu. Ai, tantu fo kama Fatiya. Eigen tantifo. To so what wat fono idini bongo to. the Ma idini bongo ni feri What for no ni feri? Bikini. Bikini. To kuni mo kokari mi to ha. Ni mo kokari mi to ni siba no nola. Ha? Ni ba tiri. To zani ko imne mi bongo to ma. Wala ma tiri ma binde. Rumai. Rumai sarim ne ni mamma ko ne mi to ni ma. Ni di ni sapo bori ko ayo bori ko mo yo bobore amma ndini bo mono ni martulu ndi ora ha to barikallo golli hamno ni man baga peye ha to ko ba se to ko go to ka to madalla fofo ngoya matagam ngoya matanoni ma mohamed mohamed mai musa musa girmar girmar sai diza école fo le côté. madina 2 classe C'est 2. 2 ki tare madame mo Madame fatuma Madame fatuma Vous fatuma na tesi madame madalla madame récitation na c'est se wal chef kan ga Récitation. Village natal. Ici, je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. Les femmes que je vois, les hommes que je vois, ils m'appellent leurs fils et leurs enfants leurs frères. abin naiwa lori bere ni kara sai to ibisar wala to kwa irma aiswana miswana Hey jam ni mal kai wana ai go gare bize ni go gare bize to madam fatima go mani se ni go gare bize dola to madalla to mai mai ne go fu ayge mamu fo kan magata umulke ayge tante fo kan ta aisha ayge ben fo kan ta sanusi ayge ken fo kan ta rauda ayge papu fo kan ta musa ayge tonton fo kan magata sami ayge tonton fo kan ta sanusi ayge tonton fo kan ta isu to ko ba se to ko ba masha Allah to turu bare barka kaya kenan bare bari ya kira a ah, ni hare fofo ban sawai matagam ban sawai matanu mayo ila abdullahi mai layla abdullahi layla abdullahi jir margin onse naiva class for on gote se ejo école fo madina kat mata na madingo ma madan shafatu o ko mi madan shafatu so ko to son recitation no badan shafa tare sai wala shan ah shan to te termo predi grani isa kai gama kai gama imi nasionalo irwan labo hillono ai siba ima har kirma har doni bani suwana mu tew kani gwani zamli suwana ningo ga tay bina no ga sarin su ko hinma ara si kai ga hangare kan ma dan goci la nigeria no gina senigoma na cutar kasan mu kenan ga hausa ko to tanke labizo bani mun koy lekol rai mun ni mu ba bani mun koy lekol bu mun da bora me ane mu wana ni faham so dingo wana ma tedi su wana ma barme gite afu ni ga wana a to te La Nigeria, au près du puissant. Kir la tire belle, le vit en au recourelle avant de parler notre sang de notre race sainte sainteté le ministre t'aimé et que les et que les gros les exsains de notre race en sur l'air zem et là jusqu'à ses éblouissants ouvrez et son ananta qui fait le pays des grands, des des, des vous, des roues, que notre effet féconde de la génie s'était vu et que tes continent et que tu prends au table continent. Hé hé, au table continent, que tu offres. Maintenant, il y a un au table continent, mon beau. Hé, comment c'est, comment c'est? am sikoygo heno adi se nima o heno nima to sommayde go fo kam mama go pa fo kam ma abdullah ay go go tan fo kam ma go tan fo kam ma mina go tan fo kam ma daula go tan fo kam ma go tan fo kam ma fatiya ay go go fo kam ma zainabu I go get papi fo. Mandela. I go get mami fo. Mandela. To kuma se. To Mandela ko go. To ka. To fofo. Wansane. Ha ha, nigin da san bufa. Wannan mutum mutkan moro te sonna. Nigin da san fofo. Ban samai. Matagam. Ban samai. Matano ne mayo. Abdul Mumun. Abdul Mumun mai. Bube. Bube, girmar gano ne sai? Nevan. Nevan, class for gote. Samdu. Eh, nevan. Nevan samde. Sam eh. Sam es eh eh eh. Eh, nevan is no te sam eh. Mingi tijojo ko ki. Ha? Se e eh. Se en non gote wala. Mante nevan non sai. Donc ya ringani gote se de. Ni gurma wal se eh. Ira afo. dinin da sattan kai to kul sai Allah rugote dinin da zan mono ni go gate ayo sai da non gote da season ni nin da ni go gate ayo sai ni go ma sai da wala ni go ma to ko irin ko class fo non ni go ni ni go sai da wala e ko fo bandabari bandabari mata ran ma da wa safiya safiya to in an dare safiya ko gidini murgini ga nore sai waranza waranza kullu imuwankaka olimfanda ni popogoma fa amuwanka asaba olimfanda imfanda <laughs> to nigi sentensero onigere sitero totalement récitation les ballons je suis les ballons tout noir du feu du boum du plancher jusqu'au plafond to commence <laughs> to maide mino nigo fo I go game on mufu. Aha, come mama. I I go game on mufu come my mama Mariama. Aha. I go game for come my mama Bubi. Aha. I go game tanti for come my mama Baratu. Ta. I go game tonton for come my mama. Mai. Jaja. Ta. I go game kain fu ma delu mhm. ai go kai kain ma fatuma mhm. to ko ba se to la ko do <laughs> to masha Allah ka amurka tonfofo fofo. matuga ham samai daino matanoni ma nafisa Nafisa mai? Nafisa alai. Nafisa alai gir margi non se? Eva. Classe foron gote? Se. École fo? Amitié. Amitié mata nana madam ma. Rashida. Rashida ko bi madam Rashida se? To so madam Rashida taran sai shan wani recitation fo kan kanu. Recitation. To te ma kai ne? Recitation. Mohamed, voici Mohamed. Il a cinq doigts. Et voici un, et voici trois. Celui-ci, mon petit bonhomme, c'est mon gros pouce pour cela. là. Regardez mes doigts travailler, chacun son mon petit métier. Chacun fait son petit métier. Chacun son. Chacun, fait. Chacun, fait, fait. Chacun fait mon petit métier. To quoi ba se. To mai mai non ko fu. Ai go ga petit fatiya Mhm. Aí gogai tanto tá chatulho fo. Aham. Aí gogai mamãe sadi fo. Tá. Aí gogai pop salei fo. Tá. Aí gogai mami fo. Kam mami. Kam kia. Tá. Aí gogai aí gogai papi fo. Tá. Aí gogai aí gogai tonton fo com ma. com, com, com ma jaja. to ko ba sai ko ba sai eh, to gwarin har gwarin kago na to madalla ah, ok to madalla aran kulga tele gurwa to aran ga ma igine ko ce zo kan yi ce mata gine de zan kai ne wata yi ma kan ke si ana mezo jere ka tere tambara tambara Islam to hii nisuani nisuani c'est le miroir de la femme nisuani hein tom adala tambara tv gom to ko gore ay goro gorne goro nim te croisé les jambes nim ke ko fudima voilà to madala fonde ko de sabi am torndo non kul karon tambara tv bam da kai an kan sifar garan su dusu lokat kudi go charbande da tela do no da radiya do no ir woni zengai ir sidirga lokaci kulu sigira au dirga sintin no au dirgo koy gayino irga aran wani lakkale kendi aran dizan kai kan ir koy naran no aran bai kan wallahi arzaka bai no kai ir koy naran no amma barkan bai bai barkan mun bai mo amana bai irko talibai na hannun to faman famandi wani wani izo wanyan yi aran mara izai lakkal aran mi lakkal aran mu bayyana kan kinaran di don to aran mu erai mo sabu karin gara izai don to zam izo wai bare zo man tilar ku kan ga don to er yan gor kan ni zo ni sa don to ni sa ka tare ni ya din no iga ba mo ni zo ni mo izai amma ba gum ni zo ga ni ga manya kin ni mi ha man izai filana wa mana wo he eh, wallahi wo man ya za su bai man sanni ne communiquer communiquer dina la sabu te lewo da radiye indu ya communiquer eh, eh, communiquer ki te zan kan ga dare ma te kurmo no kan negligence so no nyangai nyangai no ga haya hayo dai han foyen barago ga dake wala han foyen barago ga arewa gune wala gogo ga film wal seri fo gune ni zo era mu to ki kani ko ga samu shadan na fani mo ko ga samu zan kama di gorgin batu zaman te école kuno ga dinga gorga zan kai ka tara fufu kal ekol privée ekol française ibere inga no nin kan kwanda zan kare ni fata ni matini no ye kabar kusi zan ka samu da te zan ka zan barno ga dinga wori ma ga anga wo ga dinga biri ga dinga bana no ruwodin irwo irmon boka no ni hare zama nizo aga biya sécuriser fi sibilillahi amma nan kan zan kalo kan ban sai afoyan mota mi kar afoyan moyi madara afoyan mi mi kelai gana afoyen kelen iga ganga dude kai kayna ki dahara lakwal askaram askaram giri gu giri takidi izo den lakwal allah miyo ni singa yaga tela sabu koy ni gambo girbon wo boyandi ha ga kwandi ni zo susubai on zaram koy ga sambu ifo na ga kan se babu koy ne randi wal babu koy mission wal babu koy do ifo na ga ganin se ni wo bara hay kunna kan ga hay kunna sukan yirse asin ganyi min lotote asin ganyi min seri yai gure da dai gitun su ba da babo gono mo afoyan babai no kon dai lakol afoyan yi no kon dai a foyen mo ga kele yi garga koi amma zan ka kai no sharra na faizawo wallahi san kan katras wallahi ize ai mahim gano burkuse nin no hingo kon da kalka kan nim kan ba dan ma ko kan bara tanto kan bara nim yega barka ka ma era la sabu ka ga mu hal era ga to normalement ni gono din hal era ga tobo mata kare era tobo hal era ga to ni ga baran da ekolo moyo ga ni go kai porto me hali ga sone zan kai on zan tran to kai gizon bu kul mu zo ko furo ba da go gin fanne ni go ni zo na ni ni zo kan di hinu tip makan ni har karfu to bare kai ga zan kai ne iga ga ni kan mara ga tano wal bara ga dibi ni ni zo tarban da no asidi binda to isa yanga wallahi ara isa go karan go gidi kun ko fa miliyar no gisai man du iso iman duwa ga ke kiruwa a jallo iko mani da amma aran mu aran duwa aran man bai mutki ta sai ine yo du ginde ine da yo amana wani ginda gora amana wani ginda zingiye mu me o me fi sibidillahi aran ma hago jaran izai alborai zai ga ka borai zai aran mi tarbiyan di tarbiya hanno tarbiya ke kayante kan basu ba da borbu bore kan yangin nizo ga man diga tare na gise amma kun ga buzan buyan yake no kul bar ma da le kalura maka ni zo ka ni te en poli gitan ni zo si te to ya ni ngani din hasarote so di ko mat kuli mine ala tu mi zubar sakar ala tu mi zubar borga ala tu mi ko da ala tu mi zubar borze wanda ta sai fo mi borga ko rije mi to fi sibidillahi izin yangai aran mara izai tarbiyandi aran mara izai tarbiyandi irga ba lokaci kula da izo wayayi wo aran lakalai mu barga ka ga. ara la kare mi ye iga ara moy zai ba iga hala aran gi de sandi zam lokaci kai fo no bo bora da terma aberi so ngoro ko ngoba bas ngani gi chale ngi kele ka gi ke kim ko bor fo ba izai to ko hayo ko lajiro wallahi nyane ilo ko ninga izai ba dai bora to gura guran sare yo ilo kole wodo wo guran sare ilo kole wodo bora ino ko ninga alaga kan guran sare le ilo kolbe redi me ame wala sabu gadi bora yogo wala babu no konna kursi kursiri kan ko ngaba la kon to il faut iri il faut e école iri wo sate ha il faut se iri sate fi sibilillahi iri woni izi yanayi ara ma hagoy daran wani izai o gwa maso wara ma hagoy daran woni izai ara mi di ara mi dono jingar jingaryan ara mi dono wandi sanni ki ga tengay woni gene funai se ara mi dono wandi zama yi mai yawo kuna su izo don di a kadere kala su a no rubobu eh, kai ga ha ago jingar askai ga ha ga di jingar mu sasan san ago kai no ga don di. ma bai ko ni hali sai hansu biyu zan ka da beri ma tuwa to rufin no ga dan yan kan sai zan kawo alhako kar yan wani babu ba hunkun din yan wani babu bu ngari ga da ifo ni zan kai gidi na. to ni di wala ima ni tarbiya ni tarbiya lalle mo igin ha da wala aste ka kaw hayan no kan dole ni ga hanan godi mo ko koy no dole dole mo igin yan wo terise ya dinga aran izai za igi kai ne armi dan di da almaro to in san buta ka ko gerga hali ko to giri iye amma nya man nya kwai hanan ne ce ga izai ga kwai hanan turiya hanan ta mu hanan ga can sabun goro ta mun da sa kai ga haye can sai ga te da amma isite arsila matara kensa Kanggo kokoy kanggo no kokor to irkoy taliben hannan to amiri fahamandi irkoy taliben hannan to amiri kanda eh mai barani kango kutunni gornoni an bor kul kan bone aran gogi aran bumbar kan turbe ni ay gine borom kaga erabi eh, mu kaga bora ka go gowa aran go hanga segma izen yanga go gogo lokat kul eranin no irga yafa yafa irga kendi kendi ir maran ir ir maran yamar fis bidillahi ar mara izai hagwai ar mara izai tarbiyandi ir koy barka da izai ga i kudon kurkan zanka go ir mal barka da naga zan bor su bainan kulkan zanka ga tun amin da fa zanka kai yango gubor na fa bor su bainan kan non ne ni ai amma yi wara ir koy ga ir koy mara izai ar koy mara arzikan ne daran wani izai ir koy talibina nan to barka da izai kurga irko talmi mi ta isa hayni wariya mi ta isa kiki cega donto ta mu annabi al umma ton tonino ananga mari hayyenta yici igine irko ma ta annabi al umma ton toni se annabi al umma ton toni ngi gar ko jingar yang ongo ke fare dar sila mai fake ga ni ga ni zo ni gi jingar ni bun bori bon ni ko jingar ni zo man ni gani ga mata ma danga dai ni nyumai ni ni mondu ma nyum da toge ni ga amu haro no ni sayaga ya di nomi Wani wonni teni kase toilette nini mondo mañim ni ɓay ka mantewra to ya yaadin ɗo debboto ñaade boddon toon mo matano borgo te borgo sur koyno wala oh. to ma madalla debboto ñaade borgo gorma so mattano Da jingare era to mattano borgo koye jingare alborem koye jingare wo bare mom jingar fuwora wala oh. to ma madalla wo koɓi wo koɓi Quand je suis à la maison tambara tv ni quand je suis à la maison je regarde télé tambara tambara tv j'adore c'est le miroir de la fin, tambara tv j'adore to ko bah, non non Ah. watu kun ligite le tambara no ni gun wala manga ni gun tambara tambara tela no ni gun watu kulu oh. mai da mai no ni ko bai tela ha ai ah? au si zo dum bai don je zo ofo kan go tela ra kan te tambara tv kan ngane kan je si mano ni gi bai dindi ni gi bai ha oh ni gi bai mata ni ma ha ah? nisimayo bay oh. saadano iberonima iberon tubarkalla din diya sohon din diya troisiéme na wote non non non lise i bambata tubarkalla ate aro su bambata fa te jeram ate jeram bambata fo saadani gana sinima arusu zo gangane jado nigoma so ni ya tubari kalla ta arsu bambata zai go zan ka kai ne kai ne yanno kalso ita bambata ya ni k'o ma to kobi o kobi to bɔrɔ to ni mo tunu o liya tunu eh, eh, eh, to mate. quand je suis à la maison je regarde télé tambara tambara tv j'adore c'est les miroirs de la femme tambara tv j'adore. to kɔ b'a se to ne ka tambara télé kɔnɔ. watakulu mai da mai nan gaba te lara ai ga tanti bibiya da bai to da tanti fu tanti bibiya ni nan gaba ha ni se tanti kulu bai da tonton kulu ha <laughs> to ko ba ni ka bar tanti viviane eh, émission fo narate wo oh, fo durfo eh? tanti viviane eh, émission fo narate tambara tambara émission fo narate te <laughs> goro to madalla ka quand je suis à la maison ta terma Quand je suis à la maison, je regarde télé Tambara. Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. Ah, vous commencez vous Vous télé Tambara, vous Tomé de menon, vous Aïe, tonton Rabi, vous Ta. Aïe, tonton Ali, bay. Tant. ai ga tonton idi bai to ai ga tante vivian bai to ah agogo agogo ko ba se <laughs> masha Allah tonton rabi son ago ngano no de reji so ngono go na igogo dini so ha madidin din ne ya me wara to son tonton rabi ngoro go na midini tonton rabi na di ake kulu vala didi wala nidi tonton rabi no na idini ke nidi Didi didi ke COVID COVID to radio to madalla koi goro nidi wala to to radio agogo gum gumo masha Allah to kali woni go wani kan je si ala mezo ni go wani ni jam <laughs> to irma te kan je ala mezo to irma kari kan man mora te ni si wani ha quand je suis à la maison je regarde télé Tambara Tambara TV j'adore c'est le miroir de notre c'est le miroir de de la femme c'est le miroir de la femme Tambara TV j'adore to ko ba se

to Quand ah, je suis à la maison, je regarde télé Tambra. Tambra TV, Tambra TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambra TV, j'adore. Quoi passer to ni kite le tambara gun wat kulum mai da mai nuna gaba ite le tamba ai gidi tantu vivian to ai gidi tantu ali to ai gidi tantu iji to da tantan fu tantan rabi da mai koi ne da tantan alifa to madalla tantan kantama an ga tika mai ramin mu mitonto mumuni mami fatuma nigo ma mami fatuma tonto mumuni ma de la de mami koine fatika diri koine de mami fat de mami fatika diri fatika diri <laughs> to ma de la ko ba se <laughs> to ma de la de mai koine mai no wana koine to tunu aha uh -huh. je suis à la maison, je regarde Tambara TV. Ah, ah, ah, ah. Je regarde Télé Tambara. Je regarde Télé Tambara. Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. C'est la. Ah, c'est le miroir de la femme. c'est le miroir de la femme tambara tv j'adore to madala ko ko ba se to madala goro to madala fonde ko sabi am torno kul karango ir wona ba kai ara kan goro ara na sure dan kai giri gomdo kadi ka to lokaci ki kai se ay wikir baniyan ay fonde ko sabi am to zane kal pari ay gonda ay wona izo sherifa abdulkarim nga dinga mo ma ay meki no asigira ay gogore go ka fondo go sabi am tole no ay be bezo sharifa depuis paris ay zo go gin fo ay go kamba saminise ay go terise bizu bizu de ma fondo go sabi am to ni do yan bebe yanis yanis tankari inganda ay man tankari zane kal ay go ga izo ngande izo duka kap Aigo gi me ame wikir bani ay sidirgana papi ay goga wikir bani ay sidirgana ah, usman ay saidu ay goga hir bani saidu inusa garba ay goga hi ay goga izo wikir bani fonda wayre sabi amato arando non kurkarango ay sidirgana ah, sa'ad gello nganda abdul jabbar gello abdul jabbar gello zane kal yan talakat ay goga izo wikir bani nganda kurkanti yan talakat izai ay gi me ame wikir bani ramlatu isa haruna tondi ay go wikir bani go sabi am tondo aizo zane kal ekol zongo ay go wikir bani nganda atu nyolli zane kal zongo ya ziri nyolli abdul nyolli ay go aizo wikir bani zane kal club fanda go sabi am to ichi tu garba directrice eh, zongo ay go gina wikir bani directrice eh, madina 2 ay go ga wikir bani madina 4 madina 5 madina 3 haikukanti metras sai gogi muke bani madam rama ina jinjina miki madam rashida da nafisa ai gogaran me ame wukir bani da madam rashida ai gogaran me ame wukir bani ai go kan masamaran sai don kulkaran go fonda goy da sabi am toran do ruwan ba kai ana kan goro ana naran lakalai dan ana yega bargaran surai dan ara kai gir gondo kay gir ta ruwan lokacin ki ka irse yari no kamera do hare gondi ibrahim kantama réalisation oɗon aray ay gonde hasan kay ton ton rabiu amma yiwo isono <laughs> ay gogine wikkirbaani rabiu ay gogine fonde goyde kokoro ndesan kaymo kayen babay kan leydi kille kan kan leydi sayga wara irkoy ga irkomo yande bari da lafiya yaadino da ay kanti vivian sarima yaki zanka hannenga zankal barkantay tamti inday zankaynogo margu da irmi da se haza wassalam yaadino irm koy gayi wala carbande toy musabbu kan je si à la maison Kondisiana Biro Yira Tira Mbak